fara karatu malam ya haƙuri da Allah. Bismillahi Rahmani Rahim, wasu salatu wasu salamu ala wasu illa, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira wa ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci na Seven Sisters wanda yake a birnin London. lawrence threat united kingdom a wannan safiya ko kuma yammaci na 11 ga watan ramadan 1446 wanda ya yi daidai da ranar 11 ga watan march 2025 mun taru domin yin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka faro daga suratul an'am wanda shine majalisi na goma sha all praise, all praise, and the thanks to Allah subhanahu wa ta'ala to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala I testify that the only Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger peace be upon him. This is uh, 11 for Tafsir from 7 Christmas Mosque, London, United Kingdom. Inshallah ta'ala, after after the clarification of Abrobat in Hausa, there is a summary in English. Uh, زوجة الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير نعم الله سبحانه وتعالى يتشوى وهو الذي خلق السماوات والأرض الله ملوكة تركي شيء وانده على السماء والأرض tabbas halittar sama da ƙasa na daga cikin abubuwan da suke nuna ƙudurar Allah Ubangijin tarihi Wannan yana daga cikin dalilan da suka sa Allah maɗaukakin sarki yake yawan maimaita halittar sama da ƙasa. Saboda yana daga cikin abin da yake nuna girman Allah da ƙudurarsa Allah maɗaukakin sarki yake cewa a والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ita sama mun halicce ta da aikin da ƙarfi muka halicce ta wani abu da farashinaha ga ni'amar mahidun ita kuma ƙasa mun shimfiɗa ta madalla da masu yin shimfiɗawa a cikin suratul ra'ad Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha Allah madaukakin sarki shine wanda ya zamanto cewa ya halitta sama da sama bighayri 'amadin ba da wani abu ba ba da komai ba ba tarawu tarawna ga talon kuna ganin ta ina fatan mun gane saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake ƙara bayyana girman halittar sama da kuma yadda ya halitta su cikin sauƙi da kuma yadda ya cancanta a girmama shi saboda ya halitta sama Allah madaukakin sarki ce kul a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa yanzu ku ku dinnan ku ne kuke cewa wanda ya halarci sama da sama wanda ya halarci ƙasa a kwana a yini biyu yini biyu ma ba kwana biyu ba wata ji an nuna rabu annada kuma kuke samun kishiyoyi gumaka kuke haɗa shi da wani allah allah hana wata ta'ala ya ce zalika rabbul alamin idan ba ku sani ba shi wanda yake da wannan shi ne fa ubangijin tarihi وجعل فيها رواسي من فوقها يسن يا متى تراكو dan kace tangal tangal saboda a ƙasa ruwa ne Su inda ba dan an saka duwatsu ba to da ba za su iya tafiya a haka ba da wannan masallacin da saman sistar wata ran ka taka da kyau sai ka jiwa a ƙasa وبارك فيها يسامة البركة وقدر فيها أقواتها Allah maɗa sarki ya kaddara abincin da za a dinga ci na dabbobi da kuma na mutane fi arba'ati ayyamin sawa'an lissa'i su ma a kwana biyu idan an haɗa da halittar ƙasa sai ya zama kwana hudu sun matsawa ila sama'i wa hiya dukhanu sannan Allah subhanahu ya yayi nufin sama lokacin tana hayaƙi fukada da ha wani aufi siya tsohon aukawa ba da ta ake na aɓaye mun da saba a samawa ke fiye wai ya yi su gaba ɗaya a yi ne wa a wuha fi kulle samari amra wa zai yi na saba a duniya ne masu wa saman duniya muka ƙawata ta da fitilu wa hibban sannan kuma da taurari da sannan kuma da mala'iku waɗanda suke kare ta zalika taqdirul azizil alim wannan takadir ne kaddarawa ce ta al'aziz mabuwayi al'alim wanda yake masani wannan kaddarawa mafayanci mabuwayi kuma Allah subhanahu wa ta'ala a suratul a cikin suratul Allah ya ƙara cewa a suratul tsara yake cewa الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض في يوم Allah mafi sarki shi ne wanda ya halitta sammai guda bakwai wani da aure da wani kuma ya halitta su ma ƙarfai guda bakwai ya tanazzaru bai da hunna abubuwa wanda Allah ya yi suna sauka a tsakaninsu lita'alamu anna Allah ala kulli shari'in qadir Allah ya yi haka ne ya kuma yi muku bayani ne domin kusan shi mai iko ne a kan komai wannan annallaha kada haɗa da kulle shayi ilma kuma don cewa Allah maɗaukakin sarki ya kewaye kowanne abu da ilminsa komai da komai da kuka gani Allah maɗaukakin sarki ya san shi a suratul naba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ألم نجعل الأرض مهادا ولو سنيا wasu gini guda bakwai a masu ƙarfi ko masu ƙarfi ne yanzu da an kame kama injiniya ne ko kama injiniya ba ne yanzu ko a nan turai akwai wanda zai iya yin kini haka ba turki ba komai ba abin da ya rike shi a sama kawai ya tsaya haka ba sai yi wa har yanzu a turai ma samu wannan cigaban ba ko da da remote ne ya zama akwai remote da ya yake amfani da shi Malamai kuma kuna ganin ba zai yi ba a ɗan yi shi faɗan kaɗan ko da da wuce faɗin faɗin saman sabon sisters ɗin ba kawai a yi a ajiye shi a sama ba zai yi ba to shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake yawan buga misali da sama saboda shi ya yi babba har guda bakwai wani a saman wani ba abin da ya rike shi shi Allah kawai shi ne remote ɗin hmm, da ce kawai tarbe shi ne inna Allah ma samawati wal arda an zula. Hmm. Allah yana rike sama da ƙasa an zula ta yadda ba za su iya kushewa ba hmm. wala in zalata in huma min ahadin min ba'di inda za su gushe to babu wani wanda zai iya babu wani wanda zai iya rike su innahu kana haliman ghafura innahu kana haliman ghafura a wanda zai iya rike su kuma Allah ya yi kure wanda ba wanda ya ce wannan ba wani wani injiniya da zai iya wannan kura Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul Allah ya yabi kanta da yawan alkai da kuma mulki ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa kuma shi ne mabuwayi mai gafara sai sai sai ya yi magana a kan sama shi ne wanda ya halicci saba a samawa tilkibaka ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر hal ترى من فطور shi ya halittu sammai guda bakwai kuma samman guda bakwai idan ka kalle su ba su da matsala ba komai na nakasar za ka iya gani kai in ma ta kalla ba gani ba to sun marji ilbasara karratai yan kalmu ilai kalbasaru khasi'an wa huwa hasir ka sake kallo ka sake dubawa shin akwai wani lafasu da za ka iya gani? Za ka koma ne ba abin da ka gani, ba wani injiniya da zai iya gini. Ko da gwargwadon yadda ɗaya ne, yi wannan alfaharin ya ce a a duba an je an samu lafasu ko yaya ne a sake duba la ya mutum. wannan ubangiji kai ne kawai zai iya yi a suwatin nafiya Allah ya ce an tuma shaidu halkan amin sama wai ku da kuke wannan wulaƙancin kuke kafar cewa Allah wanda ku da sama wani ya fi ƙarfi ne waye kuwa halar halitta bana Allah ya ce da sama rafa a samka fasawa ya ɗaga ta ya daidaita ta wa’afuɗa shirilaha wa’afuɗa da duha za ka fitar da haske lokacin yi kuma idan dare za fito da duhu wa’afuɗa shirilaha wa’afuɗa da duha wannan dai yana daga cikin abin da yake nuna mana girman Allah subhanahu wataala yanzu ni na tabbatar ko a London ba za a samu gini wanda ya yi shekara ɗari biyar ba taɓa da na daidai cikin na ga ko ɗari biyu ma zai wahala kai ko ɗari ma zai wahala a samu gini wanda shekara ta ɗari a London ko a Japan ko a Amerika wanda ba a taɓa mai renovation ba kuma duk da ba a taɓa masa renovation ba yana nan a yake to shi kuma allah samansa shi kada ya zama shi da ta yi amma kai ne ka san ta fi shekaru da birnin kama tana nan yadda take haka take shi yasa allah yake cewa wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq shi allah shi ne wanda ya halittu samai da kasai bil haƙƙi da gaskiya wa ya kuru kun fayakun da kuma ranar alƙiyama da zai ce kun ce duk abin da yake so kun kasance sai ya kasance ba wa iya ranar alƙiyama ba ko yaushe ma Allah yana amfani ne da kun fayakun duk abin da yake so kun fayakun shi yasa ce ma hukum wala ba a hukum? إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة da halittarku da tashin ƙurana a kiyama duka daidai yake da halittar rai ɗaya. Mana yawan biliyoyin mutanen da Allah ya halitta, na san sun fi tiriliyan ma, don kowane zai mun, an kowane duniya ta fi biliyan biyu ko? Biliyan takwas. kaga ko yanzu kawai rayu biliyan takwas ne da wani abu to kaga idan an haɗo tun daga zamanin annabi adamu ka tabbatar mun fi tiriliya to allah kalma ɗaya zai iya dawo da mu kun kowa sai ka ga ya miƙe kowa wani suka fi suri fa'iza min al-ajdad kawai in aka yi busa kowa sai ya ka gaira fitowa daga kawai kawai ƙaho za a busa wato ɗan adam bai san hakikalin sa ba shi sa yake girman kai yadda na karanta shi kan shi kawar da isra'ilu ya rike iya kawai kawai ya ka duniya to yanzu kai yanzu ko ko iyalan da na gabata ka rike ba za ka iya rikewa ba ga wani mutum ga wani halitta ɗaya an ba shi abin da ya fi girman duniya yana kunnen zuwa ɗaya kunnen shekara nawa to idan daga kunne zuwa kafaɗa tafiya shekara ɗari biyar hmm. to daga ƙafar shi zuwa cikin shi hmm. shi kuma da kai shekara nawa to shi da Allah subhanahu wa ta'ala yake mamakin ɗan adam saboda shi ɗan adam ba shi daga cikin halittu masu girma hmm. kuma halitta a wajen Allah ba ko wani abu mai wahala komai ne sauƙi ne kun ne kawai inna ma'amuru iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi al'amarin Allah idan Allah subhanahu wa yayi nufi to kawai zai ce kun fayakun ina fatan mun gani Su a taƙaice wannan yana daga cikin abubuwa da a ya kamata mu fahimta Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai cikin sauƙi yake ƙaunar haq magana ta gaskiya ce wala mulmul yau mai yin fafiso mulki ga Allah yake ranar da za a busa kamo har a duniya ma mulki na Allah ne to amma me Allah yake cewa maliki yawmin a anan ma yace wala wal mulku yawma yunfaqu fi sur babban hikima da kuma babban dalilin da ya yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan shine saboda a duniya akwai sarakuna da ake samu ga sarakuna ga gwamnoni ko a nan da ma akwai sarki wanda zai iya cewa a yi kaza ka a yi kaza wancan ƙasar ka a taɓa amma a lahira shi kaɗai ne lati a ce mulkul yau yau mulkin waye da waye ke da mulki yau sai an kace lillahi wahidil qahhar mulki na Allah ne ubangiji shi kadai wanda ya rajai kowa a ah, Allah subhanahu wa ta'ala yana da mulki ranar da za a busa ƙaho hmm. ranar da za a busa ƙaho yana nufin ranar alkiyama ita ne busa ƙaho guda biyu ce ko guda uku kamar yadda hadisai suka tabbata wasu hadisan sun nuna cewa akwai busa da za a yi wacce mutane za su firgita sannan kuma akwai wata busar da za a yi wacce ita kuma kowa zai mutu sai wanda Allah ya so shi ne muka ce a zancen da muka fi gamsuwa da shi shi ne a ‘yan matan aljanna da kuma waljanin mukhalabin da suke aljanna sannan kamar yadda ya zo a cikin hadisi sai busa ta ƙarshe ita ce wacce an yi kowa zai yi ɗan kawai anan gurin Allah ya kimanta mulki da kansa saboda ba wanda yake rayuwa da shi alimul ghaibi wash shahada Allah subhanahu wataala shine ya san abin da yake gaibu wanda ba wanda ya gani kuma shine ya san abin da yake bayyane duk ɗaya ne a wajen shi kafirai suke cewa da a mutanensu ku dinga sirranta abin da kuke faɗa saboda ubangijin muhammadu zai ba shi labari sai Allah ya ce musu wa siro أو اجهروا به إنه عليم بذات السجود كوكو فدوما جنرك أهم كلي كوكو ما كبينا بالدين أو جعلنا سوى شيء الله أبو ما هذا مكفرت على يسيش سوى ذلك الشيء تعالى يتي يبقى كان بالتشوى عالم والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير الله أبنجي من هكما الخبير kuma Allah subhanahu wa ta'ala a kwani ne wajen iya ba da labari saboda haka duk abin da ka aikata to Allah zai baka labari duk abin da Allah ya aikata to ya yi shi ne cikin hikima da kuma sanya abu inda ya dace saboda haka ya waje ba kalama Allah ya ci Okay, read, read the ayah again. وهو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن قوله الحق وله الملك يوم ينطق في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, He is the only one created the heavens and the earth. It's true. On the day of the judgment, He will say, Be. He will say to anything, Be. And there will be. His command is true. All authority is His alone. On the day the prompt will be blown, He is the knower of all things, all unseen. And He is all-wise and all-aware. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين الله سبحانه وتعالى يكشف وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر وإذ قال إبراهيم لأبيه Ka كأنبتا lokacin da annabi ibrahim yake cewa da babansa azara a tattafi zuwa sunaman aliha a tattafi zuwa sunaman aliha yanzu kana da gumaka ne a matsayin alloli kawaka wa kawo fi bala'in mubi gaskiya ni abu da nake gani da kai da mutanen ka duka a takuci annabi ibrahim shi ne ba daɗin allah duk a ƙur'ani ba wani wanda allah ya ce a yi ta koyi da shi kama annabi ibrahim ba wanda allah ya ce hatta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi koyi da shi kama annabi ibrahim kuma a wahaina ilaika an ittabi millata ibrahim hanifa sannan muka yi wahayi zuwa gare ka muka ce ka dinga bin hanyar annabi ibrahim allah yi wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga bin hanyar annabi ibrahim nuna matsayin shi inna ibrahim kana umma annabi ibrahim ya kasance umma ma'ana abun koyi Allah ya ce kuma wani yau kuma da mushriki bai taɓa yin shirka a suratul baqara wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu ka ambata yadda Allah subhanahu wata'ala ya jarraba annabi Ibrahim da wasu kalmomi kan mahunna sai ya cika su dindin ba na kasu kaga duka wannan yabo ne da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya taso a wani yanayi mai wahalar gaske saboda annabi ibrahim ya kasance cikin mushirkai waɗanda suke saba wa Allah habbaban sama da yi imani da Allah Allah ya ba mu mamaki ya ba mu labarin irin yadda ya fama da mutanensa Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin surat Maryam Allah madaukakin sarki yake cewa wakur fi kitab Ibrahim

inni farjiya a nemi da ilimi malam ya atika a ahadika siratan sawiya ya kai babana ilimi ya zo maka zo kai da yayi a yanzu ne da kai zuwa hanya madaidaiciya Allah ya faɗa a cikin suratun Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ya faɗa mana a cikin suratul Saffat annabi Ibrahim ya tambayi mutanensa ya ce musu ma za ta mutu a iskan alihatan dunan wani tuyitu me kuke yi haka wani abu kuke kirkira wanda ba Allah ba a suratu shu'ara annabi ibrahim ya tambaye shi ce yan yanfa'una kum aw yadurrun shi suna amfana ku ko su cutar da ku suka ce a kawai dai mun ga iyayen ba suna bauta musu mu ma wannan shi ne dalilin da ya sa muke bauta musu a suratul anbiya ma hadhihi tamathilul lati mariyar tamaki waɗannan mutum-mutumin da kuke bauta ne gari kan waje na aba ana laharabi ai mun samu iya mai ne ke sai ce labar kuntum an wa ba wa kufi ba dalalin mubin gaskiya inda haka ne to da ku da iyayen ku ba ta kuci yace kuma watallahi na makon ba da an tuwallu mudbiri da Ibrahim ya sha gwagwarmaya ya sha gwagwarmaya to ya yi ta mu yi wa mutanen sa wa'azi ba su amsa ba har sai da ya kawarce musu wa inni zalibun ila rabbi hajji ita zai tafi wajen ubangiji annabi ibrahim ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen mutanensa su yi imani da shi abin ya ci ya wahala da yawa to shi ne yake cewa mahaifinsa kana cikin bata mahaifin nasa ya ce masa la'in lamtanta ila arki mannaka in dai fa Ibrahim ba ka daina wannan wa'azin da kake mun ba to la arju mannaka zan jefe ka wa hajjuni madiya ya umarce shi kuma ya kawace masa annabi Ibrahim ne tafi ya ba shi waje Allah sai ya azarta shi da yaya mataimaka Ismail sannan Ishaq daga baya kuma Allah ya bashi jika yaƙo Allah maɗaukake sarki a nan gurin yana mana bayani a kan annabi Ibrahim. Read the ayah again, وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين Allah subhanahu wa ta'ala said, And remember when Abraham said to his father Adam, Do you take idols and gods? It is clear to me that you and your people are entirely misguided. You and your people, all you misguide the right way. So you can follow me, I will guide you a right way by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموكين نعم وكذلك نري إبراهيم هكذا شيء إبراهيم مكينونا مكة ملكوت السماوات والأرض ملكوت an ce mulki ake da shi irin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada a sama da ƙasa wani ya kone min al-mu'mini saboda ya samu cikakken ilimi saboda ya zamanto cewa ya samu cikakken ilimi haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato idan ka kalli sama da ƙasa akwai ayoyi na Allah cik waɗanda Allah subhanahu wata ta'ala ya zuba yanzu idan ka kalli ƙasa kaga nan muke samun abincin da za mu ci ta ƙasa yake fitowa kaga akwai kudura Allah ka saka ƙwaya guda ɗaya ta zo ta baka wajen ƙwayoyi hamsin ko ɗari ko sama da haka Allah madawacin sarki ke cewa suratul waqi'a afara'aytum mata ta'rufun afara'aytum yanzu ku labari game da abin da kuke nomawa abubuwan da kuke nomawa ku bani labari game da su antum tazra'unahu am nahnu zari'un wai ku ne kuke noma ko mu ne hakikanin manoma yanzu idan ka saka kwaya ka tafi wani ke sa ke girma Allah ne iya wanda ya isa ka sa ke ka gane kudar Allah yanzu kawai daga ruwa da ƙasa iya biyun nan su kenan suke zan sa mai girma ta yaya Ka ga akwai kudar Allah nan gurin shi yasa Allah subhanahu wataala ce antum tazra'una wa am hannun zari'un Allah subhanahu wa aiki yake cewa inda mun so to da mun zama da shi busashi fa zai kin tafakkaru haka ruwa shi ma idan ka kalla da muke sha daga sama yake saukowa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sauko da shi da kudararsa afara aikin walma allazi tashrabun antum أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Washi wannan ruwan da kuke sha, ku ne kuka sako da shi ko mu muka sako da shi daga girbe shi. Allah ya ce launa sha'u, launa sha'u ja'allahu mujajan, launa Yanzu na ruwan nan duka ya zama mai zarfi, kuma Allah ya hana alamun da za a sa ya zamanto cewa ya daina zane da za ka yi da Allah da za ka yi da Allah saboda haka duka waɗannan abubuwan suna nuna kudura ne na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka annabi ibrahim ya so ya koya wa mutanensa tauhidi saboda haka wata rana suna tare da mutanensa in ya ga wata ƙudurar Allah sai ya ƙoƙari ta hanyar ta ya nuna musu girman Allah falan ma janna alaihi lail فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلما أفل قال لا أحب الآفلين annabi ibrahim yana tare da mutanensa sai ke so ya nuna musu ƙudurar allah don su gane cewa duk abin da yake gushewa to bai kamata ya zama allah ba shi allah yake cewa falon makin na hanyar lailu lokacin da suke tare da mutanensa dare ya duhu ra'a kaukar sai ya ga wani tauraro da ya ga tauraro sai ya ce haza rafi wannan shi ne ubangiji na falon ma a fala ƙada la'uhibbul aki yana tafiya sai ce la'uhibbul aki ya ce ka'ai gaskiya ba zai iya yadda abin da yake zuwa ya tafi ya zama Allah na lokacin da duhu ya zo sai kuma duhun ya tafi in ce ka'aba zai wa abin da yake tafiya ya zama Allah na yana so yi nuna musu girman Allah da kuma Allah ya bambanta da abubuwan da ake bautawa Allah hana wata ranar sai And we also showed Abraham the wonders of the heaven and the earth. so he will be sure in faith. When the night grew dark over him, he saw a star, and he said, This is my Lord. But when it set, he said, I do not love since that day. نعم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين Annabi Ibrahim yana ci gaba da nuna wa mutanensa kudurar Allah, yana ci gaba da nuna wa mutanensa cewa Allah maɗaukakin sarki yana da kudura, amma duk waɗannan abubuwan da Allah ya halitta to ba cancanta a bauta musu ba shi Allah shi shi kadai shi ya cancanta a bautawa ba abin da zai iya mushewa ko ya karye ko ya balle ko ya mutu ba mara al'amar ba da lokacin da ya ga wata ya fito ƙara hazara sai sake jaraba mutanensa ya ce musu wannan ubangiji na ne halin mara bayan watan ya ɓoya ya tafi lokacin sa ya yi ya wuce ƙarar illan ya biyu rauki sai ya ce la'illan ya hajji rabbi in ba ubangiji na bai shirya ta yi ba la'akunan da min alƙaunin tsawonni lallai zan kasance daga cikin waɗanda suke waɗanda suke matattu فلما رأى القمر باذبا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدي ربي لأكونن من القوم الضالين Ibrahim alayhi salam still want to show his people that Allah alone is, is, deserved to be worshipped. Only Allah alone is deserved to be worshipped. He says again, Allah subhanahu wa ta'ala says again, then when he saw the moon rising, he said, this is this one is my Lord. But when, when it is addressed, he said, if my Lord does not guide me, I will certainly be one of the misguided people. Now, فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما

ce hazar akbar wannan ma ya fi su girma kawai dai ta rana ta ninninka wata da wannan ranar da muke gani tsakaninmu da ita dubbin kilomitoci ne kai miliyoyi ne ma na kilomita miliyan ke of kilomita tana da girman gaske ta fi duniya girma alam afalat ita ma da ta kuya kala ya ƙauni inni bari ummin ma tushe ku sai ce da mutanensa kai ba wannan abin da kuke bautawa kuke haɗa Allah da shi to ni ba ni mu. shi ne ma'anar inni bari un ma tushe ku ba ni ba babu saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana irin jarabawa da annabi ibrahim yi wa mutane إني وجهت وجهي للذي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي إني وجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفاً وما the last المشركين In the last part Allah subhanahu wa ta'ala says, give us a story of Abraham. Then when he saw sun shining, he said, this must be my Lord. it is the greatest. But again, when it said, he declared, Oh my people, I totally reject whatever you associate with Allah in worship. Sai ta إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي إذا بعد نعطيك أن شاء ما بقيت في شيء شيء كذلك kaga wannan shine sai muna maka cewa Ibrahim alayhi salam yana da cikakken ba wai kokonto na ga Allah ko rashin sanin Allah ba ne yasa da ya kalli dare ya ce shi ne wani ya a yana so ya jarraba mutanen ta ne saboda ya nuna musu girman Allah ya kuma nuna musu cewa shi shi kaɗai ya cancanta a bauta masa shi ne ya ce inni wajjat wajhiya lillazi samawa ce wani arda a ni fa gaba ɗaya fuskata na fuskantar da ita ne zuwa ga wanda ya halittu sama shi shi kadai ya halittu ƙasa shi shi kadai halifan ina mai karkacewa daga duk wani addini wanda ba musulunci ba wa ma ana min ni ba ne daga cikin waɗanda suke haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani a wajen bauta Allah ya ba mu yanci So I think uh, we can stop here. In the last part, Ibrahim said, I have turned my face towards the one who has originated the heaven and the earth, being of right, and I am not one of the disbelievers. I am not among disbeliever. So I think inshallah we can stop here. We have some minutes. Inshallah we can answer some questions either in house or in English. Abin da in kana rage mu fara da kai in baka shirya ba to. Akwai ne tambaya? Bismillah matsuna. yini eh, biyu da kwana biyu yini biyu da kwana biyu idan aka ce yini biyu ana nufin ina ce yini ana nufin daga hudu alfujar da safe zuwa magarba shi ne yini so yanzu aka ce yini biyu to ana nufin za a yi yau da safe zuwa gobe da magarba gobe ma za a yi da safe zuwa magarba amma aka ce kwana biyu to har ran masu shiga ciki shi ta kaga ana da yake bayani akan adawa yace sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ina fatan mun gani wannan shine bambanci tsakanin yini da kuma kwana an ce kwana ɗaya to ya haɗa hadari ina ce zan zo in kwana ɗaya a wajenka hadari amma ina ce zan yi yini ɗaya to ba zan wuce magarba ba zan na nafsul mutma'inna ita ce rai mafi kololuwa saliha wadda ba ta saban Allah ma kuma ke zargin kanta da saban da take nafsul mu'mina tana gaba da lawa ma wajen nagarta Now, any other ku whether in English ko in Hausa, Any questions? Akwai da wata tambaya? Kana tambaya yi? Ta, da tira dai da nake so mu rike da ita shi ne mu yi ƙoƙari iya ƙoƙari muga cewa mun wannan wata na ramadan a cikin da yanzu ramadan ya nushi kaiwa rai kullum tafiya yake kullum tafiya yake yana da kyau kowa ya ga kwana goma nan da suka wuce ne mutum ya yi a cikinsu waɗannan ragowar kwana sha takwas ɗin da suka rage ta yaya kamata mutum ya yi bace su muna roƙon Allah hana wata hala ya taimake mu muna roƙon Allah hana wata hala ya ba mu sa'a ya sanya mu cikin bayan Allah na gari kuma kowa ya iya bakin ƙoƙarinsa ya ga ya nemi gafa a wajen Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda Ramadan ya zo da yi abin da Allah zai gafarta maka mutu Allah ya kara nisan tafe shi Allah ya ba mu da cewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah ya kai mu gobe kowa kar ya manta da addu'o'i da ake yi lokacin shan ruwa lallai addu'o'i ne masu amfani waɗanda Allah ya ke amsawa السلام alaikum wa الله وبركاته Allah'a emanet olun.